da misalin karfe tar na safiyar lahadin jiya ne dai waɗannan 'yan bindiga kan babura ɗauke da manya-manyan makamai suka afkawa waɗannan garuruwa kamar da yadda wasu mazauna garuruwan suka shaidawa muryar amurka. to sunana alai ɗaya kira kan fulani sukan kirawo inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna mutanen nan sun kara faɗo mana da safe misalin karfe tara na safin yau suna harbin mutane ba adadin da kan suna harbin dabbobi magana da muke da kai mun zala idan mutum uku yanzu a yanzu. kuma mutum shida na asibiti sun shiga zariyawa sun shiga rago sun shiga madana sun kashe mana mutum biyu a madana sun harbi ɗaya a zariyawa sun tattara dabbobin da ke cikin rago ya zuwa yanzu ko da kaza babu shi a cikin rago sun tafi su har abincinsu da kayan sawansu sun kwashi. Sunana Muhammad Sinusu. Tsakani da Allah wannan al'amari ya fa fara kaiwa inda ya kai. Domin yau misalin karfe tara da 'yan mintoci na safe wa'innan mutane suka shigo wannan gari akalla sama da mutum ɗari da ashirin. Kowannensu da manya-manyan bindigogi magazin ne kawai da sauransu su suke ɗauke da shi. Ka firgita mutane domin majority mutane suna gona sai dai mata da yara da ba a rasa ba a cikin anguwa suka faɗo mu wa'innan yanki sun kada dukkanin dabbobin da ke wannan wuri kuma har sun kashe mutane guda uku sannan kuma sun raunata mutane daga ciki. Hare-haren 'yan bindiga a yankunan kana hukumomin birnin gwari Igabi da Giwadai na saka fargaba a zukatan manoma musamman dai game da noman wannan damuna. in ji ɗaya daga cikin mazauna yankunan alaji ɗaya bukerawa. Muna neman addu'an mutanen duniya da Najeriya a taimake mu da addu'a wannan masifa ya kai mana inda ya kai saboda abin da ya kawo jinkirin da yawan garukan nan kai wa'annan sojoji aka yi bai ta kuma da dukkan garin gari kamar ɗari da wani abu ya zo wallahi ya zama tarihi saboda bayan da ya ka zo na zo a zuwa kan shiga muna da gwamnatin tarayya ta taimake mu ta ƙara mana yawan sojoji ya tsun ba haka ba nome nomen da duk wata abin da muka shuka wallahi ba zai gyaru ba to maganar noma wajen ba ma shi magana ba saboda kana zuwa gona ana farautar mutane a gona sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce tana ɗaukar dukkanin matakai na sirri wajen magance matsalar tsaro a waɗannan yankuna baki ɗaya. Malam Samuel Aruwan ne kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna lokacin da muka samu wannan labarin nan take jami'an tsaro suka je wannan kauyukan da muka samu wannan rahoto kuma sojan ƙasa sun fatattaki wa'annan 'yan bindiga daɗin har wa yau kuma sojan sama su ma sun kai farmaki ta sama kuma yanzu da muke wannan maganan akwai sauran matakan tsaro wadda aka ɗauka a wannan yankin baki daya wadda ba za mu iya magana a kan matakan tsaron da aka dauka ba domin bayanai ne na sirri. Mutanen garin nan suna magana fargaba cewa wannan abin zai iya taba harkar noma tun da manoma ne. Haka din ne kamar yadda aka sani ana fuskantar wannan kalubalen da muke fuskanta amma ba zama ake ba gwamnati da kuma jami'an tsaro muna iya bakin ƙoƙarinmu kuma har wa yau akwai karin jami'an tsaro wadda suna nan suna a wannan yankin. Dama dai hare-haren 'yan bindiga a gonakin manoma da kuma maganar sace mutane na cikin matsalolin tsaron da ke damun jihar Kaduna. domin kuwa ko a ranar asabar ma sai da wasu maharan suka kai hari a yankin jan ruwa da ke kan hanyar fatir kowa inda suka sace wata mace 'yar sanda da 'yarta da kuma wasu mutane guda hudu duk wani kokari na jin ta bakin rundunar 'yan sanda game da waɗannan hare-hare dai ya ci tira domin kuwa na yi ta kiran mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp muhammad jaligi bai ɗauki waya ba na kuma tura mai saƙon waya na tafi da gidanka kuma har zuwa lokacin da rahoton ke haɗuwa bai bani amsa ba Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.